The lawful removal of the Chief Justice of Nigeria, Justice Walter Onoge, an action which constitutes a flagrant breach of our constitution and a frontal assault on our democracy. Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya kenan, Atiku Abubakar, ke jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja. inda ke bayyana dakatar da babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Walter Onogen a matsayin haramtacce al'amarin da ya kira karantse ga kundin tsarin mulkin Najeriya kana cin mutuncin tsarin demokradiyya. Wannan matakin da General Muhammadu Buhari ya ɗauka wani irin kama karya ne irin na ɓangaren zartaswa da jam'iyyar apc ta dasa shi a tsarin tafiyar da ƙasa. the serial disregard of court orders and consequent violation of constitutionally guaranteed human rights of our citizens kin yin biyayya ga jerin hukunce-hukuncen kotunan ƙasar nan da kuma yi wa 'yancin ɗan adam karan tsaye a Najeriya ya tabbatar da cewar General Buhari da gwamnatinsa sun kwammace su bi son ransu maimakon makumbin tsarin mulki da doka waɗannan kuma bakin halaye ne ga kundin tsarin mulkin najeriya sai dai a ce ma kama karya ne irin na mulkin soja alhaji atiku abubakar ya ce ba kotuntama yaƙi da cin hanci wani sinadari ne na samar da kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa To amma fa dole ake yin komai bisa doron doka. Batun da muke yi anan nan shine ba wai alkalin alkalai ya laifi ko bai yi laifi ba. Amma shin dakatar da shi an bi kundin tsarin mulkin Najeriya? Dukkaninmu shaida ne bisa yadda wannan gwamnati ta yi wa majalisar ƙasa hawan kawara. Wannan shine irin tsarin su na demokradiyya. Yanzu kuma da wannan farmaki da ake kaddamarwa akan sashin shari'a janar muhammadu buhari ya bullo da wani sabon salo a tsarin demokaradiyya da ba taba irinsa ba a tarihi hatta ma a lokacin duhun mulkin kama karya irin na sojoji kuma ba za a amince da hakan ba general muhammadu buhari has set a new precedent in our democracy that has no equivalence in our history not even in the darkest days of military dictatorship. This cannot be allowed to stand. Kokarin da muka yi don jin ta bakin masu magana da yawun shugaban kasa abin ya ci tura. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.